Jama'a Assalamu alaikum. A makon jiya muka fara taɓo batun tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan dubu ɗari da hamsin wanda akasarinsa na bashi ne. wanda Najeriya ta karɓo daga ƙasar China domin saka kayayyakin tsaro a Abuja da Lagos to amma sai aka wayi gari babu wannan kuɗi ba kuma ga aikin da aka ce za a yi da wannan kuɗin ba. ma'aikatar harkokin 'yan sanda ta Najeriya ita ce wuƙa da nama a wannan aiki na sanya kyamarorin bidiyo guda dubu ɗaya Abuja da wasu guda dubu ɗaya Legas da hanyoyin sadarwar gaggawa ta 'yan sanda a duk faɗin Najeriya da wasu motocin sadarwa na 'yan sanda har ma da wasu layukan tarho miliyan ɗaya da rabi. An ɗauki wannan aiki kam ɗinsa aka ba wani kamfanin ƙasar China mai suna ZTE ko kuma ZTE kamar yadda ake faɗi a Najeriya. kuma duk da cewa ba a gudanar da aikin kamar yadda yake rubuce a takardar kwangilar ba. Wata takarda ta ofishin sanya idanu kan basussuka ta Najeriya ko kuma Debt Management Office da ke karkashin ofishin shugaban Najeriya ta ce an gama karɓar dukkan dala miliyan biyar. wato kusan naira miliyan 135 da aka karɓo rance daga bankin Exim na ƙasar China an ba da shi ga waɗanda suka yi wannan aiki ko kuma dai a zahiri waɗanda ba su yi aikin ba. A dalilin haka ne Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa wani kwamiti domin ya binciko yadda aka yi haka. A lokacin da aka fara binciken sai aka gano cewa kusan duk waɗanda ya kamata su san da wannan aikin su kuma taka rawa cikinsa ba su ma san da shi ba. Alal ga misali, ofishin kula da saye-saye da ba da ayyukan kwangila ta gwamnatin Najeriya ko kuma Bureau for Public Procurement – ta faɗa a cikin wata wasiƙarta ta ranar shida ga watan Nuwamba ta shekarar da shige cewar bata san komai game da wannan kwangila ba, bata kuma ba da izinin ba da shi ba kamar yadda doka ta ce. Ofishin kula da harkokin sadarwa a Najeriya wato NCC shi ma ya ce bai san komai ba game da wannan aiki. Ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaron ƙasa ya ce shi ma babu hannunsa a bayar da wannan kwangilar kakkafa na'urorin tsaron na Abuja da Legas. Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ma ya rubuta takarda a ranar biyar ga watan Nuwamba, inda ya ce duk da cewa rundunar su ce za ta yi amfani da waɗannan na'urori da kuma kayayyaki ma'aikatar kula da ayyukan 'yan sanda ce ta ba da wannan kwangila ita ce kuma ta biya wannan kwangilan daga asusun yin gyara ga rundunar 'yan sanda wanda ma'aikatar ce kaɗai take da iko na iya cirewa ko kuma sanya wani abu cikin wannan asusun. Tambaya nan ita ce, wai shin idan duk waɗannan hukumomin ba su da masaniyar wannan aikin su wane ne suka ciri wannan kuɗin wanda bai kamata a ce an cire an biya ba suka biya, kuma su wane ne suka tabbatar da cewar an yi wannan aiki har aka kai ga cewar an cire wannan kuɗi an biya shi. Wato jami'ai ne kama daga tsoffin ministoci da Jonathan na farko kenan da kuma wasu daraktoci a wasu cibiyoyin gwamnati da kuma wasu 'yan kasuwa na Najeriya waɗanda suke da hannu a ciki wanda suka zamanto kamar dillalaya a tsakani waɗanda yake su ne suka yi ruwa suka tsaki suka wuce gaba suka tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe ne Najeriya an ɗora mata wannan bashin na gaira babu sa ba kuma abin da aka ce za a yi ba kana kuma abin da aka ce za a yi bai yi aiki ba babu alamarsa su ne suka wuce gaba wajen wannan abu saboda haka muna kiran su ɗaya da ɗaya kowa na zuwa na bada ba'asinsa muna kuma bin duk takardun da suke gare mu ko muna da hanyoyi daban-daban na samo takardu da suke tabbatar da cewar hakika akwai matsala a wannan al'amari. Ya zuwa yanzu akwai wasu abubuwa da kuka gano game da wannan bincike da kuke gudanarwa? Mun gano abu da dama. Wasu za mu faɗe su nan gaba, wasu kuma za mu iya faɗe su yanzu. Misali, mun tabbatar da ga 'yan Najeriya cewa wannan aikin bai yiwu ba, ƙarya ne, zamba ne, cuta ne, coke ne, yaudara ce, almundahada ce da aka tsora Najeriya akai aka saci kuɗinta. Wannan ya riga ya tabbata. Babu wata hanyar sadarwa da ake da ita a ƙasar nan ta 'yan sandan Najeriya a Lagos ko kuma a nan Abuja da za a ce za ka iya danna wata lamba su zo baka dan take ko kuma ga wasu bayanai na al'amura da suke faruwa akan cikin cikin garin Abuja. Bayan haka mun gano cewa kuma 'yan kamarori ɗaya biyu da aka jijjefa ɗin ba ainihin ma waɗanda aka rubuta su a cikin takardun kwangilan ba ne. Na hudunsu ko na biyar ɗinsu zan iya tabbatar maka da cewar mutanen Najeriya sun riga sun gane cewar yana ɗaya daga cikin jerin cuce-cuce da zamba cikin aminci da zalunci da aka yi wa mutanen Najeriya kuma sun ba, sai an kama an gano an kuma hukunta waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari. To kamar yanzu idan kuka gano irin waɗannan abubuwa yadda ka bayyana da wasunsu akwai wani irin mataki da kuke iya ɗauka ne ku da kanku akan irin waɗannan mutane na watakila ko a hukumta waɗannan mutane ko kuma a ƙwato abubuwan nan na jama'a da suka sace? Duk za su iya faruwa, duk kuma za su iya yiwuwa. Dalili shine muna wannan aiki ne kamar wani sashi ne na rassan mulki na Najeriya. Majalisar dokoki ko majalisar wakilai ta tarayya ba abin wasa ba ce hukuma ce mai zaman kanta da take da iko da tsarin mulki ya shimfiɗa kuma tana aiki da gwamnatin tarayyar najeriya nan wajen kare dokoki da mutunci da arziki da hakkokin 'yan najeriya saboda haka muna da dukkanin hurumin da ya kamata mu ɗauka na shari'a na doka mu tabbatar an hukunta an kuma kwato wannan dukiya ɗin Wato za ku iya ɗaukan mataki na hukumta waɗannan mutane kenan ba ma wai kawai a ce rahoto za ku gabatar ga ita majalisa kawai ba. Ai wannan zamani ya wuce a Najeriya da kawai za a zauna a zana bayani ai wani ya aiwatar da kaza ya yi kaza bai kyauta ba ya yi cuta anan ya yi zalunci anan ya yi almundana anan. wannan lokaci ya wuce idan mutum ya aikata laifin irin wannan na cinye dukiyar kasa ko kuma zalunci irin wannan to akwai dabarun karɓo su akwai kuma dabaru na hukunta shi akwai kuma dabaru na hana aukuwar irin wannan nan gaba saboda haka ba rahoto kawai mu gabatar mu zauna mu shewa mu ce ya an gabatar da kaza kaza da kaza an yi bincike an gano kaza da kaza a'a akwai hukumomi a ƙasar nan akwai hukumomi na bincike da gwamnatin tarayya take da su wanda muna da alaka da su muna dangantaka da su akwai kuma hukumomi da cikin majalisar kanta take amfani da su wajen tabbatar da cewa binciken da ake yi babu kasafi a ciki gaskiya ne tsaba aka ɗauko kuma za a yi hulɗa da dukkanin cibiyoyin mulki da dukkanin cibiyoyin shari'a da dukkanin cibiyoyin doka na Najeriya nan domin a hukunta waɗannan mutane ne waɗanda suke da ruwa da saki a cikin harkokin almundahanan da aka yi na wannan na'urorin sadarwar tabbatar da tsaron lafiyar al'umma a Lagos da kuma Abuja da aka gagare aka shige kuɗin. Kamar zai ɗauke ku tsawon wani lokaci kafin ku gama gudanar da wannan bincike? Mun riga dai mun yi mataki na farko mun gayyaci tsoffin ministoci wanda suke da alaka da gwamnatin da ta shuɗe wacce kuma ita ce ta sanya hannu tare da su wajen wannan kwangila. mun gayyaci wasu manyan jami'an famanan sakatarori da kuma manyan jami'ai na gwamnati da suka gabata waɗanda suke da mu'amala ko hulɗa da wannan aiki wato abin da ya kamata ka gane shine kowa ya zo ya bada ba'asinsa ba'asin da ka bayar kuma za a niri takardun da ka gabatar kai kenan za a kuma duba irin rawar da ka taka tunda takardun nan ba batan suka yi ba kuma wannan masana'antu ko kuma ma'aikata da ake da ita ta 'yan sandan Najeriya tana nan wato ministry sa'annan ita hukumar da kuma take lura da tsare-tsaren fasaha din da ake ce da ita wato Niger Comsat ita ba suna nan akwai jami'ai akwai ma'aikata to duk waɗannan bayanan suna nan kuma an riga an samu bayanai masu ƙarfin gaske da yana da kamar waya mutanen da suke da hannu a cikin wannan ba a same su zai ba dalili shine babu yadda za a yi an baka amanar kasa kana da rike da mukami na minista ko kuma wani babban jami'i a cikinta ka san abin nan ba daidai ba kuma ka yadda a yi shi ka san ba a gama aikin nan ba kuma ka rubuta takarda ka sa hannu ka ce wani eh wannan aiki da aka yi ana aiki da shi yayi daidai saboda haka gwamnatin Najeriya ka biya wannan kuɗi alhali kana wani minista ko kana wani babban jami'a ma'aikatar gwamnatin tarayya ko a wata cibiyar mulki ta ƙasa ko kuma kai wani jami'i ne dalilin shi ne yadda ma aka bada kwangilar na aka bada samun mishkila da farin farko ba a bi tsarin gasa tsakanin kamfanoni masu nema ba bayan haka ba a kuma bincike farashi ba idan ka ce kai kayanka naira goma ne to in an duba mai yiwu a wani naira biyar ne kuma daidai irin wannan kayan amma duk aka rufe ido aka ki amfani da waɗannan sharuɗa na binciken farashi wajen ba da kwangila bayan aiki da shi wato due process kenan na uku su shine ita hukumar Najeriya a lokacin da jami'anta da suke da ruwa da sake a cikin wannan harka na CCTV da makamanci haka suka rufe idon su suka yadda suka ce an yi wannan aiki da ba a yi ba kuma ba su duba cewa abin da aka rubuta musu a takarda na tsarin na'urorin ba shi aka kawo musu ba kuma kowa ya san cewa babu waɗannan layukan wayoyin miliyan ɗaya da dubu ɗari da aka ce babu kuma waɗannan cibiyoyin sadarwar a ko'ina a waɗannan manyan birane saboda haka abu ne wanda yake na almundana da ya wuce hankali wato irin al'amarin da ya zamanto a cikin ƙasar ruwan dare a cikin shekarun baya mutane sun riga sun haɗe ɗa'arsa sun haɗe tarbiyyarsu sun haɗe mutuncinsu sun haɗe addininsu sun haɗe sanin ya kamata su kawai su dai burin su kuɗi kuma wannan shi ne suka kai ƙasar halin da yau take ciki da ake kokawa. da yawa game da karkata wannan ɗanbin kuɗi da aka yi ko kuma wani ɓangaren sa akwai majiyoyi da yawa da suke da masaniya kan yadda aka karkata wani ɓangare na wannan kuɗin a kasance da mu a cikin shirinmu na gaba.